hukumar za'idi alal kafarati hukuncin ƙari akan kan kafara قال المصنف رحمه الله وله نزعه إن بين بالقرأة يا سامو يا كاربيشي قارن دي أي قرئة tunda ba ya ba wa mutum ashirin ba rabi-rabi to sai a ɗauki wanda su wa a ba a cikin su wa a hana sai a yi ƙuri'a mutum goma suka ɗauki ƙuri'a to sauran su kawo nasu ashe goma ci goma ba ذكر في هذه المسألة أن المكمل للنقص وند إذا ذي سكة في مسائل التكرار وزائد على عشرة مساكين وكذلك التلفيق haka shi ma talfiki wanda da ya ba wa mutane kaya ne na sai ba wa rabi yamkinhu an yanzi'a zai iya ya karbe wa ya akhudha zalika zaidi alladhi dafa'ahu fil kafarati ala zaidi al mafrudi ولكن بشرطين الأول an ya baqiya bi miski da aka ba wa miskinin bai ci ba yana nan ma fa'ilaihi fa'ilaihi mina az-za'idi ala muddi aw ta'am aw ghayrihi bima'ana an ya baqiya bi yadihi ma urida nas'uhu minhu wanda ake son karɓewa fa idza haɓa minhu ay istahlakahu قبل ذلك فلا يكرم عوضه بري بيابا الثاني يلزم المكفر يا كما ما كفارة أن يجري القرآن يقرأ بين من يريد أن يسترد وند إكسو يداو دناش منه ما أخذوه في مسألة النقص والقراءة أمر مشروع ƙuri'a abu lamari ne doka ce shar'antatta wa sunnatun min sunanil mursalin ولها أصل تنادتوشي في القرآن والسنة قال تعالى في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين أكي قرئة سيدا مودا إن لا أصم لا هو ومعناها فقرا أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرأة فألقاه في البحر وقال تعالى في قصة كفالة مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بقى ولد لو كتن ذلك يا قولي وذلك حين ألقى سهامهم لو كتن سكجيف قرئونس للقرآن أني يريدها في كنفه ورعايته إن أصم مريم تضمو كرك أشينسا عليه وثبت آه، في السنة أن النبي كان يجري القرى النبي كان يقرأ بين نسائه في السفر والجهاد لترافقه دون تركه إيداهن إيداهن eh kamar yanzu an za a je gona sai a yi ƙuri'a ga da wacce ba ta za a yi kai ba ku ake magana ba na magana mutane ne mai mata biyu mai hmm? me a ai iri iri ce duk yadda aka yi misali wacce kake magana a ciki wanne ne wannan ai wannan ba magana ne ba yawwa shi kenan an ba mutum goma kaga an ɗauki za a za a karɓe a hannun mutum goma kenan mutum ishirin dai to shi kenan sai a ƙuri'a sai a ƙuri'a abin nan um, a sa ƙuri'a ci guda goma ɗaya zero duk wanda ya ɗauki zero zai dawo da nashi to ba kuma duk inda za a ƙuri'a haka take ba ya danganta abin da iya yi silahi